بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد to muna cikin <clears throat> za mu tashi darasi na 139 a cikin karatun mu na sahih muslim yau ɗaya ga watan jumadal akhira hijira ta 1444 25 ga watan 12 shekara ta 2022 ta miladiya muna cikin kitabul kusuf za mu tashi babu zikri azabil qabr na'am babu zikri azabil qabr fi salatil kusuf na'am ba nan za mu tashi insha Allah akwai wata matsala da muka ce za a za a kawo mana bayani a kanta ne a wancan darasin wancan zaman namu man sidi ne ko injiniya ne ko hmm? eh fakabbiru na'am eh mecece sigar zata ba eh kwarai tunda an an ta an ambace ta tare da zikir eh fa aitu muha fakabbiru wadda allaha wa sallu wa tasaddaqu hmm. to eh, wannan ya nuna ta'ayinin zikir din da za a yi bit takbir ko me ya sigar da ta zo hmm. na'am wa aka ce zai binciko injiniya ne ko to to a yi dai isti'ana da sharhin wannan fatul bari na ibn rajab

to tilawa ko wai sai so yake kai wasu batul haja to shi ke na riga na yi to bari a yi tilawa a malan abdul a malan harun bismillah karanta mana mata ya tsara al-qur'an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 na'am yace babu zikri azabil qabri fi salatil kusuf babun ambatan azabar kabari a cikin sallar kusuf wato daga cikin jumlar abinda ake ambato ake wa'azi da shi lokacin kusuf shine azab azabar kabari na'am حدثنا عبد الله بن مسلمة العنبي نعم حدثنا سليمان يعني ابن بلال يعني ابن بلال يعني ابن بلال عن يحيى بن عمرة عن يحيى عن أمرة عن يحيى yawa yahya ibn sa'id al-ansari an daga amra binta abdurrahman al-ansariya cewa wata bayahudiyar mace ta zo wajen aisha tana tambayarta, sai ta ce mata Allah ya wato Allah ya tsirar da ke Allah ya miki tsari daga azabar kabari Aisha sai ta ce, sai na ce, Ya Rasulallah, za yanzu ana yi ma mutane azaba a cikin kaburbura, amura ta ce, faƙalat Aisha sai Aisha ta ce, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, na neman tsarin Allah. rakiba rasulullahi sallallahu alaihi ta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hawan hawa a wani wato a wata safiya wato wani hawa wanda ya hau ya hau abin hawa ya hau wani abin hawa sai rana ta yi kusufi aisha ta ce sai na fito a cikin waɗansu a cikin mata a tsakankanin wato ɗakunan matan annab sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hawan da ya yi hatta intaha ila musallahu alladhi kana yusalli fihi har sai da ya tike ya zuwa ga masalla wurin sallarsa inda ya kasance yana sallah a cikinsa. sa aqama wa qama an-nas wara'ahu sai ya miƙe sai ya tsaya mutane suka miƙe bayan Aisha Aisha tace aqama sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo sannan ya ruku'u sannan ya ruku'u faraka'a thumma raka'a faraka'a ruku'an tawila kai ba haka taka take ba raka'a din biyu ne yawa sannan ya ruku'u sai ya ruku'u ruku'u mai tsawo sannan ya dago kansa sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo alhali bai kai tsayuwar farko ba sannan ya raka'a ya ruku'u sai ya ruku'u ruku'u mai tsawo alhali bai kai wancan ruku'un ba sannan ya ɗago kansa wa ƙarta jallatin shamsu alhali rana ta yayi sai ya ce ni na ga ku ana yi muku fitina wato ana yi muku ibtila'i jarabawa a cikin kaburbura kamar fitinar dujal amratu ce. فسمعت عائشة تقول سينجي عائشة تناتشيوا فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر توت ناكا سنشي إنا جمّن زن الله صلى الله عليه وسلم باين نم yana neman tsarin yana neman tsari daga azabar wuta da azabar kabari to wannan hadisin ya nuna shine shahid din ambaton azabar kabari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga farko ya nemi tsarin Allah bal a cikin wata riwayar na wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari dan saboda a lokacin nan Allah bai sanar da shi ba to kuma wanda yake nuna akwai abubuwa waɗanda suke na aqida wanda su kansu wahayin su yakan zo daki daki ne ba duk lokaci ɗaya ba to sannan kuma a kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi kusufi sai ya taho sai da ya a wajen da yake sallah na masallaci ya nuna ita salatul kusuf ba a yin ta kamar yadda ake sallar idi ko a yadda ake yin a sallar roƙon ruwa a fita waje a fita bayan gari eh, bal a cikin masallaci ake yin ta mm. Mm. na'am ya daga cikin hikimar kamar yadda alkazi iya zai ambata kan cewar idan da a ce za a rinka fita wajen gari ne da ita kafin kafin ma a fita din watakila kusufin ya yayi eh, ko kuma kafin mutane su shirya su fito sai ya zamanto har kusufin ya riga ya yayi na'am وحدثناه محمد بن المثنى محمد بن المثنى يا أنبت واتو يزنتد دمو ونا حديثي حدثنا عبد الوهاب عبد عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي يحول إسناده وحدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان يتي حدثنا سفيان ابن عيينة كينا دكا ننسو دا شي عبد الوهاب الثقفي دا سفيان العي... سفيان ابن عيينة daga haya ibn sa'id kun wannan riwaya ta bayyana wane ne haya din ibn sa'id ne a cikin wannan isnadin da kwatankwacin ma'anar hadisin Sulaiman ibn Bilal na'am amin na'am zai kamar zama na ne ɗazu hmm. eh yana daga ciki da aka ga har ta ambaci kan cewa ya yi hawa mm. Mm. ya je ya dawo mm. na'am yace babu babu ma'urida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi al kusufi babun abinda aka bujiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi a cikin sallar kusufi na al'amarin aljanna da wuta mm-hmm. حدثني يعقوب بن إبراهيم الثورقي نعم حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي دقى هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر دقى جابر بن عبد الله قال قال يتي خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر أني كسوف رانا أزامن من زان الله صلى الله عليه وسلم أوترانا مي سنن ذاتي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallah da sahabbansa ya tsawaita tsayuwa har sai da suka rinka wato haduwa suna faduwa sannan ya yi ruku'u ya tsawaita ruku'un sannan sai ya dago daga ruku'un ya tsawaita sannan ya ruku'u sai ya tsawaita sannan ya ɗago ya tsawaita sannan ya sujada sujada guda biyu sannan ya miƙe ya aikata kwatankwacin wannan fakanat arba'a raka'atin mhm, sai ta sakance sai ta sakance suka wato sai sallar ta kasance ruku'u guda hudu da kuma sujada guda hudu amma ruku guda hudu a raka'a a raka'a ɗaya hmm, kamar yadda ya zo hmm. summa raka'a summa rafa'a fatala summa raka'a eh na'am na'am a kamar ne haka da yake inda eh eh a kowace raka'a ɗaya na'am mhm sannan yace innahu uriba alayya kullu shay'in eh, ni haƙiƙa an bijiran mun da dukkan wani abu da za ku kutsa da za ku shiga cikinsa an bijirar da aljanna a gare ni da har ma zan mika hannu in wato in dauki wani yankin abin da ake tsunkowa daga gare ta da na aikata da ko kuma yace da wato hatta har ma wato zan ɗauki abin tsinka daga gare ta sai hannuna ya takaita bai kai ya zuwa gare ta ba an kuma bijirar da wuta a gare ni sai na ga wata mace daga cikin matan bani isra'il da ake yi mata azaba A kan wata wato kuliya tata wata mage da ta ɗaure ta ba ta ciyar da ita ba ba ta kyale ta ba ta rinka ci daga wato ƙwarin ƙasa kuma na ga abu samama amur bin malik shine amur ibn luhai ya jurru ƙusbahu yana wato jan yana jan hanjinsa a cikin wuta wa hum kanu yaquluna ko hakika su sun kasance suna cewa illa rana da wata ba sa yin kusufi sai dai saboda mutuwar wani babba kuma su ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah da Allah yake nuna muku su to idan suka yi kusufi ku yi sallah har sai sun yayi shi mm. eh. Eh. shine jam'in qit abinda ake sunkowa eh, wato kaga shi na aljanna ba sai ka sa sanda da zaka rinka janyi ba sai ka sa makata ba mm, mm, ba sai ka sa makata ba kwarai daniya mata aka ce kana kwance ma kawai sai ka yi haka wa ka san wannan ya fi kasaita bisa kawai a kawo maka su a gaba ka rinka ɗauka kana ci eh <laughs> shi kansa shaɗi ne na aje ana dubawa ɗin ana ci in banda haka ai masu lambu da sai su rinka zauna sai an kawo musu amma sukan so su ma su zaga su je su shige su ciro wannan su ciro wannan <laughs> na'am abu hassan al-misma'i ya zanta mun shi yace abdul malik ibn sabbah ya zanta mana daga hisham shine addastawa'i da wannan isnadin kwatankwacinsa sai dai shi ya ce na ga wata mace a cikin wuta himyariya <laughs> yar kabilar himyar wato yamaniya baka mai tsawo amma bai ce daga bani isra'ila ba ishara ya zuwa ga ikhtilaful alfaz hmm. wannan mafum a kasancewar ta bani isra'il ko ba ta bani isra'il ba ba shi da

ko ko ibn umair ne mhm. daga ata daga jabir yace rana ta yi kusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da ibrahim ɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai mutane suka ce ai abin da ya sa rana ta yi kusufi kawai saboda mutuwar ibrahim ne sallallahu النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات sai manzon Allah sallallahu alaihi ya miƙe yayin mutane sallah raka'a shida da sujada guda hudu bada fa kabbara ya fara yayi kabbara sannan yayi qira'a sannan yayi karatu ya tsawaita karatu sannan yayi sannan yayi ruku'u kwatankwacin wato tsayi wadda ya yi sannan ya ɗago da kansa daga ruku'u sai ya karanta karatu karatu da bai kai kira a karatun farko ba mimma kama sannan ya yi ruku'u kwatankwacin tsayi wadda ya yi sannan ya ɗago kansa daga ruku'u qira'atan duna qira'ati duna al-qira'ati sai ya karatu karatu da yake koma bayan qira'a ta farko ta biyu thumma raka'a nahwan mimma qama sannan ya ruku'u kwatan kwacin tsayuwar da yayi thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ya dago kansa daga ruku'u thumma nahadara bis-sujudi sannan ya sannan ya wato sannan ya sunkuya da sujada ya yi sujada sujada biyu sannan ya miƙe ya sake yin ruku'u har wa yau ruku'u guda uku laisa fi rak'atun babu wata raka'a face wadda take gabaninta ta fi tsawo bisa wadda take bayanta wa وركوعه نحو من سجوده كما ركوعه كتنكوتي ne na sujadarsa wa ta'akhkharat as الصفوف sannan ya sannan ya koma da baya sahu sahu ba da suke bayan sa suka koma da baya har sai da muka tike fara hmm. abubakar sai abubakar shi ya ce a nasa hadisin wata abubakar ibn abi shaiba har sai da ya tike zuwa ga mata sannan ya miƙe a sannan ya gabata ko mutane suka gabata tare da shi har sai da ya tsaya a wajen a wajen da yake tsaiwa sai ya fita daga cikin sallah yayin da ya sallama daga sallah alhali rana ta buɗe sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi haqiqa rana da wata fa ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas kuma haqiqa su ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani daga cikin mutane qala abubakar li mauti bashar a shi abubakar ibn abi shaiba ya ce ga mutuwar wani daga cikin wato mutane limoti bashar haka yace a lafazin idan kuka ga wani abu daga cikin wannan hatta da da to ku yi sallah hatta tanjali har sai ranar ta har sai wato ranar ta bayyana ma min shay'in tu'adunahu illa wa qad ra'aytuhu fi salati hadhi babu wani abu wanda ake alƙawarta muku shi face na ganshi a wannan sallar tawa. an zo da wuta wannan shi ne lokacin da kuka gani na yi da baya da baya saboda jin tsoron an yusibani min lafhiha kada wato wato kunan harshenta ya zamanto ya sami ya wato ya sami ni hatta ra'aytu fiha sahibal mihjan yajubu qusbu qusbahu tinna har sai da na ga ma'abocin mihjan almihjan shine sandan da ike mai kamar gwafa wadda ake eh, to kwagiri kenan to eh to kamar kwagiri din kenan amma da shi wannan lankwashashe ne haka a waje kansa kamar lauje to ai kwagiri ba lalle zaman to to ne dai eh, shi kwagiri shine sanda wanda yake ba mai tsawo ba wanda take rike shi haka ake dogara a kansa na'am sahibul mihjan na gan shi yana jan wato hanjinsa a cikin wuta shi ne wanda ya kasance yana yi ma alhazai sata da wato kwagirinsa idan aka gano cewa ya yi satar sai a ce ai abu ne wato ya makale da kwagiri na mhm. idan kuma aka yi rafkanuwa ba a gano ba sai ya tafi da abin har sai da na ga wato ma'abuciyar magen nan a cikinta a hmm. cikin wutar wato wadda ta ɗaure ta bata ciyar da ita ba bata kuma kyale ta tarin ta tafi tana ci daga cikin daga cikin ƙwarin ban ƙasa ba har sai da wannan mage ta mutu saboda yunwa sannan aka zo da aljanna wannan shine lokacin da kuka na yi gaba gaba har sai da na tsaya a mukamina eh hakika kuwa na mika hannuna ina nufin in ɗauki daga wato 'ya'yan itatuwarta domin ku gansu sannan ya sai kuma ya bayyana a gare ni kan kada ne haka don haka babu wani abu babu wani abu wanda ake alkawarta muku face na gan shi a cikin wannan sallatawa mm, kun zo wannan eh, yaƙi ne ƙwarai alaikum salam ba za a ƙara ba ba za a ƙara ba sai dai a tsawaita karatun eh, ko kuma a tsawaita ruku'un da sujadar domin a gwargwadon yadda yake hmm. a ba ta shi a sake wata sallar ba ba za ta shi a sake wata sallar ba sai dai tsawaitawar da za a yi gwargwadon yadda yake za ta iya yayewa din mm. shi yasa din to kuma su dai su aisha yadda suka yi sallar haga lokacin nan suna ganin sama tunda kaga ga ta yi ishara ga asma'u shi ta kalli sama saboda suna ganin ranar to kuma da yake na rana ne irin kusufi ne wanda yake ga baki daya garin ya yi duhu saboda rufewar ranar ai kaga yayewa za ta bayyana mm. ko da ba a kallon sama da za a ga haske eh, eh, ah. to mu kuma nan yanzu tunda ana yin lissafin har da mikidarin lokacin da zai yi eh, a wannan da za a yi ko mintocin da za a yi to kaga limamai za su iya tsara yadda za su yi sallar karatun ya kai su can mutum da dai maksudi ya zamanto cewar lokacin da ake kusufin ga baki ɗaya ana cikin sallah. Mm. Na'am. Na'am. Da Da sana Hisham. Na'am. Fatima. Hisham ibn Urwa ne ana. An Fatima daga Fatima tu bintul Munzir. daga asma binta abi bakar siddiq kalar ta ce rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na shiga wajen aisha alhali tana sallah sai na ce menene labarin mutane ne suke yin sallah sai ta yi ishara da kanta zuwa ga sama sai na ce aya ce na ce sai ta ce e. wannan abdulmalik a wancan hadisin abdulmalik ibn abi sulaiman al'arzani shi ne ba ibn juraj ba ne ba kuma ibn umair ba ne abdulmalik ibn abi sulaiman maisara al'arzani abdulmalik amma fa gaskiya ala uhudati ba mu ɗauko abin nan ba wannan tafi muke ɗaukowa don mu gano tufatul ashraf hmm. tufatul ashraf shi ne kat shi ne renin na'am na'am a shi zai ayyana zai bayyana al-muhmal ko kuma littafan ko kuma littafan su abu awana ko kuma takhriji in kai takhriji na'am ci gaba saqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-qiyama jiddan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita tsayuwa sosai har sai da wato a gushewar hankali ya lullube ni wato ta suma kamar jiri za ta suma sai na ɗauki wata salka ta ruwa da take gefe na sai na rinka kwararawa a kaina ko a kan fuskata na ruwan saboda tsananin zafin da aka ce ƙalar hmm. ta ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga sallah alhali rana ta yayi alhali rana ta bayyana oh. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mutane hudu ba yai yabo ga Allah yayi kirarin ban girma a gare shi sannan yace to bayan haka babu wani abu wanda ban kasance na gan shi ba face na gan shi a wannan matsayi nawa har aljanna da wuta Hmm, kuma ni haƙiƙa an yi sha'anin an yi wahayi gare ni cewa ku ana yi muku azaba a cikin kabari kusa kusa ko tamkar fitinar masihid dajjal ita fatima ta ce ban san wanne ne daga cikin wannan ba asma'u ta faɗa ƙariban ta faɗa ko misla hmm. za a zo da ɗayanku sai a ce masa menene saninka da wannan mutumin to amma mumini ko kuma almuqin mai sakankan cewa ban san wanne ne daga cikin waɗannan ababen ambato ba asma'u ta ambata sai ya ce huwa muhammad shi ne muhammadu shine manzan Allah ya zo mana da hujjoji mabayyana da shirya sai muka amsa muka biyayya sai faɗa haka uku wato zai faɗa haka har uku sai a ce masa nam yi bacci mu mun hakika mun san kan cewa kai kai mai yin imani da shi ne to gane zaman ka to dan haka kai bacci kai bacci ingantacce wato eh, kyakkyawan bacci hmm. <laughs> zaman ka bari bacci ne ina aka ce wani wai an ce masa an ce masa ba za ka huta ba ne ba ka yi bacci ya ce akwai lokacin bacci na nan tafi amma munafiki ko kuma mai kokonto ban san wanne ne daga cikin wannan asma'u ta faɗa ba sai ce la'adari ban sani ba na ji mutane suna faɗan wani abu sai ni ma na fakultu mm, sai na faɗa mm. ya biya ma eh? eh, haka ya taron mutane to wannan wace irin hausa ce yawa sai da hausar zamani ce wani ko eh, eh? da ɗaɗɗiya ce ko malama da mafi Mm-hmm. Eh, to ban taba jin wannan hausa ba ya biya ma mm. na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد ابن suka ce abu usama hamad ibn usama daga hisham mm. daga fatima bintul munzir daga asma ubinta abubakar kenan ta ce na zo wajen aisha sai ga mutane suna tsaye gashi sai gashi ita kuma tana sallah sai na ce menene sha'anin mutane ya kisantar da hadisin da kwatankwacin hadisin ibn numayar an hishamin daga hisham أخبرنا يحيى بن يحيى eh, يحيى بن يحيى يزن تامنا حديثي سفيان ابن عيينة دقى الزهري دقى عروة يتي kada ka ce rana ta yi kusufi sai dai ka ce hasafatin shamsu rana ta yi kusufi hmm. wannan a ra'ayin urwa ne amma duk kamar yadda ya gabata muka faɗa eh, ana faɗansu dubiyan حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي نعم حدثنا خالد خالد ابن الحارث نعم حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك حدثنا منصور بن عبد الرحمن ايه ده منصور ابن عبد الرحمن عن أمه سفيه ده ما هي فيها سفيه بنت شيبه daga asma'u binta abi bakr ne siddiq cewa ita asma'u ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya razana wata rana sai ta ce tana nufin ranar da rana ta yi kusufi sai ya ɗauki wato dir'an fa akhadha dir'an sai ya ɗauki taguwa har sai da ma aka riske shi da mayafinsa mhm. riga kawai ya ɗauka mm. mm. lin nasi. sai ya tsaya da mutane ƙiyaman tsawilan tsayuwa wadda take mai tsawo da mutum zai zo ba zai sani ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'u ما حدث أنه ركع من طول القيام أنا ذا لوكس ما كأقول ركوع فرقه لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ما حدث أنه ركع wato ba zai zanta ba kan cewa ya yi ruku min tsulil qiyam saboda tsawon ruku saboda tsawon tsayuwar daɗe wanda da ya a tsaye ya mm. bayan ɗago daga ruku eh, na'am حدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي نعم حدثني أبي حدثنا ابن جريج في هذا الإسناد ابن جريج تامن wannan isnadin kwatan kwacin sa tsayuwa mai tsawo yana tsayawa a summa ya sannan ya ruku'u ya ƙara a tasa riwayar sai na haɗu ina kallon wato ina duba ina tsokaci ya zuwa ga mace wadda ta fi ni shekaru duba wata ma hiya askamu minni ita ce ta fi ni rashin lafiya wato ita asma'u kenan ta gaji sai ta duba waje ta fita shekaru ta ga ita tana yi waje ta fita rashin lafiya ita ma tana yi saboda haka ita ma sai ta dage eh, ta kenan lokacin da ake sallar saboda tsawon har ya kai a rinka kallo <laughs> na'am naam ahmad ibn sa'id ibn darimi احمد abdullahi muna karatu ne. na'am حدثني حبان حبان ابن هلال كو حدثنا وهيب وهيب ابن خالد حدثنا منصور يتي منصور يا زن من ابن عبد الرحمن ما هي في اسا بنت شيبه daga mahaifiyarsa Safiyatu binti Shayba daga Asma'u binta Abi Bakr tace kusifat كسفت وصفت الشمس wato an bice ranar hasken rana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ma rana kusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya razana sai ya kuskure da riga wato ma'ana ya kuskure wadan daukan riga kawai har sai da aka har sai da aka cin masa aka riske shi da mayafinsa ba da zalika bayan nan قالت فقضيت حاجتي تتي سي نبيا بقاتاتا ثم جئت sannan nazo ودخلت المسجد نشج مسلاتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سي نغا منزان الله صلى الله عليه وسلم ناتسي فقمت معه سي نتسيا نيما تاره دشي سي تسويت تسيوا حتى رأيتني أريد أن أجلس حتى da na ganni ina nema wato ina nufin in zauna ثم التفت sannan nawaiga nawaiga ya zuwa ga mace wadda ga mace wadda take rarrauna sai in ce wannan ta fi ni rauni sai in miƙe sai ya ruku'u ya tsawaita ruku'u sannan ya ɗago kansa ya tsawaita tsayuwa da wani mutum ma zai zo sai a suranta masa kan cewa ma bai yi ruku'u ba shine wancan ma haddasa annahu raka a zuciyarta na na'am حدثنا سويد بن سعيد نعم سويد بن سعيد يا حفص بن ميسرة نعم حدثني زيد بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم دقى عطاء ابن يسار الهلالي دقى ابن عباس قال نعم ya ce kuna kula da hadisan ko na kusuf akwai na aisha akwai na jabir mm. Mm, akwai na asma'u yanzu gashi mun zo na ibn abbas mm-hmm. rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da mutane tare da shi sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo Gwargwadon nahwi suratul baqara gurgudan kwatankwacin suratul baqara rafa'a ruku'an tawila sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo sannan ya dago ya tsaya tsayuwa mai tsawo alhali shi koma bayan tsayuwar farko ce sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo alhali shi koma bayan ruku'un farko ne sannan ya sujada sannan ya tsaya tsayuwa mai tsawo alhali shi kuma bayan tsayuwar farko ce sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo alhali shi kuma bayan ruku'un farko ne ruku'in farko ruku'u ba raka'a ba hmm. sannan ya dago ya tsaya tsayuwa mai tsawo alhali shi kuma bayan tsayuwar farko ne sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo alhali yana kuma bayan ruku'un farko sannan ya sujada sannan ya fito wato ya sallama daga sallah alhali rana ta yayi sai ya ce hakika rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah ba sa yin kusufi ga mutuwar wani ko ga rayuwarsa don haka idan kuka ga wannan to ku ambaci Allah sai suka ce ya rasulallah mun ga ka miƙa hannunka ka karɓi wani abu a cikin wajen tsaye a wannan tsayuwa taka sannan muka ganka ka wato ka koma da baya da ba ka yanki wato ka janye sai ya ce ni na ga aljanna sai na tsinki wato sai na tsinki inibi guda ɗaya da na ɗauki da na mm, da na ɗauke shi da kunci daga da kunci daga gare shi wato matsawar duniya da har duniya ta ƙare matsawar dai duniya tana da sauran shekaru ba zai ƙare ba ma lahu min nafad mm. kuma na ga wuta manzaran ban taba ganin irin abin gani ba irin yau da ɗai na ga mafiya yawan yan cikinta mata ne suka ce saboda me ya rasulallah ya ce saboda butulcinsu sai aka ce suna butulce ma Allah suna kafirce ma Allah ne ya ce a'a da da yi ma miji butulci da kuma suna butulce ihsani da za ka ɗauki rayuwa gaba ɗaya kana kyautata ma ɗayansu sannan ta ga wani abu daga gare ka sai ta ce ban taba ganin alkhairi daga gare ka ba da dai <laughs> baka taɓa yi eh, mai ka taɓa yi ba hmm. <laughs> Hmm, Allah ya kiyaye ma ra'aytu minka khairan qattu gashin na'am wannan hadisin muttafaqun alayhi na'am hadisin ibnu abbas yana cikin bukhari bal malik ma ya ruwaito shi na'am حدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق عن عيسى أخبرنا مالك نعم عن زيد بن زيد بن في هذا بمثله sai dai shi nasa sai muka ganka kayi da baya da baya na'am eh ita ce riwayar haka take a muwatta ma eko ah, bukari dai ya roito ta a haka na'am eh, ga shi nan a cikin muwatta kwarai an zai ibn aslam an afa al'amalu fi salatil kusuf na'am eh maimakon mutum ɗaya ba ya haya bin ya haya nai saburi nan ya ruwaito daga riwayar isa ibn isa eh na'am

a a a ina ka dauko wannan to inda haka ne tun da dai ana musu ku ɗauko mana tufatul ashraf ɗauko tufatul ashraf musnadin jabir eh to haka dai af ya shi ne nake cewa ai tun da an samu saɓani shi ma na sa amma dai ka tabbata hadisin ne gwani ka ce wanne ne shi ibn abi sulaiman abdul malik ibn abi sulaiman haka ne bane eh a ah, ba shi ba haka bane kace wane ne al-misma'i abu gassan al-misma'i daban ne yawa shine ka tsallake hadisin ne الأنصاري بن بشير وحدثني أبو عبد الملك بن الصباح wannan daban ne wannan daban ne haddathani wa haddathanihi Abu al-Misma'i haddathana ibn Hisham wannan daban ne shine hadisin da yake kafin wannan hadisin na Ata an Jabir eh wancan hadisin wancan hadisin hadisin abu zubair ne an jabir Hmm. hadisin hisham al dastawai abdul malik ibn sabah an hisham hisham al dastawai hadisin jabir ne amma yana da riwaya biyu da riwayar abu zubair da kuma riwayar adha ibn abi rabah na'am mhm na'am babu zikir man qala bu raka'a samani raka'atin fi arba'in wannan taka'atu kamewa a yi jabuntu sai na ji tsoro hmm, kamar nokewa hmm. amma a ce masa nokewa ma'am bashir kamewa din da yake hmm. na'am babu zikir man qala innahu raka'a thamani raka'atin fi arba'i sajadatin to babun ambaton wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u yayi ruku'u takwas um, a cikin sujada takwas sujada hudu na'am inda sana abubakar bin abi شيبة شيبة نعم حدثنا إسماعيل بن عليا نعم عن سفيان دقى سفيان حبيب دقى حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس دقى طاووس ابن كيسان دقى ابن عباس يتي maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yayin da rana ta yi kusufi ruku'u guda takwas a cikin sujada guda hudu daga aliyu ma kwatankwacin wannan ali ibn abi wani aliyin wani aliyu ne hmm? wa'an aliyin misli zalik hmm. wa'an aliyin misli zalik wannan sai dai shurrahu su taimaka mana ba abba na'am wannan mahallu ba ku binciko mana wannan na'am kuma Muhammadu bin Musanna ya zanta mana da Abubakar ibn Khallad na'am dukkaninsu daga Yahya al-Qattan ibn Musanna haddasa na yahaya. daga Sufyan Asauri ya ce haddasana Habib daga Tawus daga Ibn Abbasin daga Annab sallallahu Alaihi wasallam cewa ya yi sallah a cikin sallar kusufi ƙara'a ni babu faɗin ya yi karatu sannan ya ruku'u sannan ya karatu sannan ya ruku'u sannan ya karatu sannan ya ruku'u sannan ya karatu sannan ya ruku'u sannan ya sujada ya ce wal ukura mithluha mm. to ya za a yi da wannan ku zufi dai an ce sau ɗaya ake a zamaninsa to ga ta ya za a yi a samu saɓani a riwaya shi yasa imam za a ce wani imam muslim ya kawo ta idan ya ishara ga illar riwaya mm. imam bukhari imam ahmad da shafi'i da al-bukhari duk sun yi inkarin ƙari da ya zo na wa'annan sujud a raka'o'in akan raka'a akan ruku'u biyu a kowace raka'a kuma raka'a biyu kawai aka waɗansu kuma suka ce wannan istilafu tanawwu ne kamar tahiya to amma <clears throat> sai dai a ɗauke shi akan cewar wannan ba ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma nan ibnu abbas cewa yi salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ayyana a yi tarjihi dan haka kuma malamai suke tarjihi din magabata kamar su bukhari duk sun ce wannan hadisin ma'lul na ibn abbas na'am mhm. shikenan babin ya kare a to mu karasa babin gabaki daya a akwai ai babu eh? eh zikrun nida'i bi salatul kusuf shikenan mun gama kitabul kusuf ko ba zai ba za mu samu ba babu zikirin babu zikirin nida'i bi salatul kusuf as-salatu jami'a na'am babun ambatan yin kira ga yin sallar kusufi da as-salatu jami'a sallah tana hada wato sallah sallah za ta hada mu حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أبو النضر أبو النضر حدثنا أبو معاوية نعم وهو شيبان النحوي شين شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أن يحيى بن أبي سلمة يحيى أن يحيى عن أبي سلمة أن يحيى نعم kaga shikenan sai ka ce sai ka je ka jahalar da shi a ce wani ne ya haya bin abi salama babu shi muslim ya ruwaito majhul a ce majhul عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وحول السند نعم وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نعم أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن خبر بن عن خبر عبد الله ibn amr al-as akan wato daga hadisin abdullahi bin amr bin al-as cewa shi ya ce yayin da rana ta kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bis salati jami'a bis koko as-salata jami'a as-salata jami'a dukkan su bin nasbi hmm. wato sallah ta hada mu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yi raka'a biyu a cikin sujada daya sannan ya tsaya ya sake yi ruku'u biyu a cikin sujada daya sujada anan da ma'ana raka'a sun majulliya an sannan aka yaye duhun rana Aisha sai ta ce, Ban taɓa yin ruku'u da ɗai ba, kuma ban taɓa sujada sujada da ɗai ba, da ta kasance tafi wannan tsawo. وحدثنا يحيى بن يحيى نعم اخبرنا اخبرنا هشيم ابن بشير السلمي دغ اسماعيل عن قيس ابن ابي خالد إسماعيل ابن أبي خالد كنن با ابن با ابن عليا با نعم daga qais ibn abi hazim mhm, al-muhabram daga abu mas'ud al-ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hakika rana da wata ba sa ba sa ayoyi ne daga ayoyin Allah da Allah yake tsoratar da bayinsa da su kuma lalle hakika su ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani daga cikin mutane idan kuka ga wani abu wani abu daga gare su to ku yi sallah ku roƙi Allah har sai abin da ke tare da ku an yaye shi وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري العنبري نعم ويحيى بن حبيب نعم قال سكتي حدثنا معتمر معتمر ابن ابن سليمان عن اسماعيل دغ اسماعيل ابن ابي خالد دغ قيس ابن ابي حازم دغ ابو مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ce hakika rana da wata ba sa yin ba sa yin kusufi ga mutuwar wani daga cikin mutane sai dai su ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah idan kuka ganshi to ku ku tashi ku yi sallah وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة نعم وابن نمير حول السند حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم أخبرنا جرير نعم وكيع وكيع وحول السند وحدثنا ابن أبي عمر نعم حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد دكا نوصل إسماعيل دوانا إسنادين hadisin sufiyan ibn uyayna da waki rana ta yi kusufi ranar da ibrahim ya rasu sai faƙalan nasu sai mutane suka ce rana ta yi kusufi ne saboda mutuwar ibrahim حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد wa Muhammad ibn al-Ala mhm. qala suka ce na'am na'am daga Abu Burda daga Abu yace rana ta yi kusufi a zamanin annabi sallallahu sai ya tashi yana mai yana mai razana yana jin tsoron kan sa'ar alkiyama ta tashi har sai da ya zo masallaci sai ya tsaya sai ya miƙe ya yi sallah da mafi tsawon tsayuwa da ruku'u da sujada ban gan shi ya taba yi yana yin haka a cikin wata sallah ba da dai sannan ya ce waɗannan ayoyi wadda Allah yake aiko su ba sa kasancewa ga mutuwar wani ko rayuwarsa sai dai Allah yana turo su ne yana tsoratar da bayansa da su idan kuka ga wani abu daga ciki to ku zabura ku zabura kuna masu razani ya zuwa ga ambatonsa da da roƙonsa da neman gafararsa a riwayar ibn al'ala kasafati shamsu ba ku sifatin ba ta zo da duk yukhawwifu ibadahu yawa yana tsoratar da bayansa. kasancewar yana wazan wannan yakhsha an takuna sa'a yana jin tsoro ko sa'ar alkiyama ce waɗansu sun ce wannan zato ne na rawi din mm-hmm. ba lalle ya zamanto haka ba tunda inda haka ne ai da za a zai ruwaito shi an cewa yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jin tsoron ka sa'a ce dan har suna cewa to ta yaya za a yi ya dauka sa'a ce bayan sa'a tana da muqaddimat alamomi da basu zo ba mm. amma ni ina ganin duk wannan la yalzam kuma har ya tabbata din haka ai ita sha'anin abin tsoro ai abin nan zai iya yiwuwa kan cewar wannan tsoron ya sa mutum ya tsoro ne mai ɗimautarwa da har za a ɗauka ma ayoyin matir ma ai sun zo ɗin har sun wuce kwarai hmm, da gaske ah, na'am na'am حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن ابي العلاء حيان بن عمير انا عبد الرحمن بن سمرة نعم قال يتي بينما انا ارمي بأسهلي يا عند نكي ين حربي دا كبونا أرايور من زن الله صلى الله عليه وسلم في رانا ta yi sai na wurgar da su na ce zan duba in ga abin da zai faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kusufin rana a wannan rana sai na tike zuwa gare shi alhali yana ya ɗaukaka hannayensa yana addu'a yana kabbara yana yabon Allah yana yin hailala har sai da aka yaye wato hasken rana shi ya karanta sura guda biyu ya yi ruku'u ruku'u biyu to wannan alwawu la tattabi ce, ba wai yana nufin kan cewa sai da ya addu'ar sannan kuma ya yi sallar sannan ya karatun sura biyu ba mm. na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة mm-hmm. حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى نعم السامي عن الجريري عن الجريري نعم كما يدي جريري ما لهم بشر <laughs> na'am daga hayyan ibn umair daga abdurrahman ibn samura ya kasance yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu arutani bi li bil madina na kasance ina yin harbi da waɗansu kibbaunawa na nawa a madina a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da rana ta kusufi sai na jefar da su na ce wallahi lalle ko zan duba ga abin da zai afku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kusufin rana yace sai na zo masa yana tsaye a wajen sallarsa ya ɗaukaka hannunsa ya haɗu yana yin tasbihi yana yabo yana hailala yana kabbara yana addu'a har sai da aka yaye ita ranar yayin da aka yaye ta sai ya karanta sura guda biyu kuma ya sallaci raka'a biyu kun wannan hadisin fihi a ai tunda wannan ya fito kirikiri ya faɗa hmm. ya ce ma husira anha qara'a surataini wa salla yi. Hmm, hmm. wannan dole yana buƙatar taujihi ko kuma imam muslim ya ruwaito shi ne don yi ishara ya zuwa ga ga sallar هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره, أن ظاهره أنه ابتداء صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة السورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت فتمت جملة الصلاة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الإنجلاء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة والرواية الأولى محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقبلا بعد انجلاء الكسوف لأنها صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية والله أعلم سمعيني أماني قد كان tamaziri ni تندى fi mun tunda كسوف ينا هربي هربي أو جنجري harbi harbi a يزو سيزو يترى أن lokacin أن ya صلى an daga hannu har an daga hannu ana addu'a sannan ya ga an yi wannan raka'a wannan raka'a da aka yi sai ta zama ba ta da alaka da salatul kusuf Eh. Mm. ko musamman babu ishara kan cewa yayi ta tare da mutane na'am حدثنا محمد بن المثنى نعم حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري نعم عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة فأتيته في الصلاة رافع نعم saboda ya hikaito sallar mm. sannan daga baya kuma yayi wannan rakatai ne din in ma dai a ɗauke shi da wannan taujihin ko kuma a ce muslim ya kawo shi don bayanin illarsa <laughs> na'am an abdurrahman ibn samura qala mhm. bainama ana bi li ala rasulillah yayin da nake harbi da waɗansu baunawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rana ta kusufi sannan ya ambaci kwatankwacin wannan hadisin yasa bukhari bai fitar da wannan hadisin ba na'am حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه شو عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق يا زن تامسا دقا بابنسا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق دقا عبد الله بن عمر يخبر شو يا كسن شو ينا بعد الأباري دقا منزان الله صلى الله عليه وسلم cewa ya ce rana da wata ba ta yin kusufi ga mutuwar wani wala ga rayuwarsa sai dai su ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah don haka idan kuka ga wannan idan kuka gansu to ku yi sallah kun ga wancan hadisin fa hadisin ne jirairi kuma fa yayi ikhtilafi Eh, kuma gashi eh mai iskalin abdul'a'la ibn abdul'a'la sami ta daga cikin wanda suka ji shi bayan istilal haka nan bishir ibn al-mufaddal eh shi ne ta yi muslim bayanin illan yake so yi na'am wa haddathana abu bakar bin abi shayba mhm. muhammad bin abdullah ibn numayr na'am suka ce haddathana mus'ab wa huwa bin al-miqdam na'am حدثنا Zaida. حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة نعم وفي رواية أبي بكر رواية أبو بكر قال suka ce kala ya ce ziyad ibn ilaka ya ce na ji mughirata bin shu'ba yana cewa rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam randa ibrahim ya rasu an ce a shekara ta goma bayan hijira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi ga mutuwar wani wala ga rayuwarsa idan kuka gansu to ku roƙi Allah ku yi sallah har sai ya yayi hatta yankashifa na'am za mu tashi 140 kenan ko za mu tashi kitabul jana'i to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu